Shekaru tara kenan da gwamnatin jihar Kebbi ta cire sarkin gwandu Mustapha Haruna Jakolo daga mukaminsa tare da nada Muhammadu Ilyasu Bashar a mukamin na farko a majalisar masarautu ta jihar. To sai dai Alhaji Jakolo ya gurfanar da gwamnatin jihar a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin Kebbi wacce a zamanta na yau ta yanke hukuncin cewa an cire sarkin ba bisa ka'ida ba inda kuma ta umarci gwamnatin jihar da ta maida shi bisa mukaminsa. Barista Ahmadu Tumaru na daga cikin lauyoyin Mustapha Haruna Jakolo a zaman shari'ar. To ita kotu ta wani da sashe na 34 da karamin sashe na ɗaya na constitution ɗin Najeriya wanda ya magana akan fiya yarin wato ma'ana in ana zargin ka da wannan laifi to ya kamata a baka dama kai ma ka to ka kare kanka akan wannan laifi sannan ta yi magana akan sashe na shidda da sashe na bakwai da sashe na uku na dokokin naɗi kuma cire sarakuna na nan jihar Kebbi. Sashe na shidda ya ce kayan a cire basarake to sai an tambi ko kuma an shawarci waɗanda suke da haƙƙin su zaɓen sarki sannan kuma sai an yi inquiry an tabbatar da cewa ya yi laifi sannan kuma sai an nemi council of chiefs a dubai cewa a cire shi ko kar a cire shi tsohon gwamna alhaji adamu aleru ko da ya yi wannan aikin nashi ya nemi shawarar su waziri su magajin gari waɗanda suke da haƙƙi kan zaɓen sarki sun ce kada cire shi sannan bai yi inquiry ba to kuma wannan shine kotu ta gano cewa ba a bi ka'ida ba ta ce to aikin da ya yi bai yi shi bisa ka'ida ba don haka kotu ta ce wancan naɗi da an kawo alhaji muhammadu ilhamu bashar ta ruguje shi ta rushe shi sannan kuma ta ce ta umarci gwamna himmai da alhaji mustafawa haruna jakolo sannan ta ce kuma duk kuɗin shi albashin shi da duk wani haƙƙi da arziki a bashi tun daga lokacin da anka cire shi har zuwa yau da sai an bashi a filai. na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar ta kebe garba rabi'u kamba domin jin matsayar gwamnati akan hukuncin na kotu to sai dai duk da yake ya yaƙi ya bari in ɗauki sautin muryarsa to amma ya ce gwamnatin jihar na jiran lauyoyinta domin su gabatar mata cikakkun takardu da bayanai na hukuncin inda daga nan za su san mataki na gaba sakataren gwamnatin jihar ya ce mai yiwuwa gwamnatin ta ɗaukaka ƙara domin a hukuncin kotun ta ba da damar yin haka to amma dai ya yi kira ga jama'ar jihar da su ci gaba da zaman lafiya da kwantar da hankalinsu yana mai tabbatar da cewa gwamnati za ta ɗauki matakin da ya dace akan hukuncin na kotu domin kaucewa fitina a jihar haka kuma na tuntuɓi shugaban muryar talaka ta ƙasa zaido bala wanda mazauni garin na birnin kebbi ne domin jin halin da garin yake ciki biyo bayan hukuncin na kotu sarkin wani wanda an kame su kowa ya san da cewa yana da goyon bayan mutanen birnin kebbi sosai to gaskiya mafi yawanci mutane sun yi to ta yashe murda inda yanzu haka gida ne mutane na nan shiga ɗaya kai ana ta yashi murna amma gaskiya babu wani tashi hankali babu wata hayada. A shekara ta dubu biyu da biyar ne dai gwamnatin jihar a ƙarƙashin mulkin tsohon gwamna Adamu Aleru ta cire sarkin na Gwandu Mustapha Haruna Jakolo biyo bayan takaddama tsakaninsa da tsohon gwamnan inda aka kai shi zaman gudun hijira a jihar Nasarawa kafin daga baya aka mayar da shi a Kaduna. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.